assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa Barka mu da warhaka mu da sake saduwa cikin tashar mu mai albarka wato makaranta tv youtube channel tasha ce wanda take karantar da faransanci ga wanda suke ciki wannan tashar sun riga sun san ko meye aikinta a wannan tashar babu wani aiki illa koyarwa ta harshen faransai wato ana rubuta ababe da faransai kuma ana fassarawa da hausa to don uwa idan kai farko ne a cikin wannan tashar ka yi kokari ka danna alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan kararrawa za ta bayyana zaɓi uku sai ka ɗauki zaɓin farko ta haka ne duk darasin da aka ɗora ba zai wuce ka ba idan kuma email ɗinka na wayarka yana cikin faransai ne za ta nuna maka zabo ne to kai kokari ka danna mana abone ka yi ma don section a sannan bayani na na biyu ina roƙon alfarma ga wajen 'yan uwa da su yi hankuri su kalli wannan bidiyon har zuwa ƙarshe don akwai wani ɗan bayani wanda nake so in yi mana a cikinsa a kan bidiyon da muka ɗora shi na baya akwai bayanin da nake so in yi a kai insha Allah bayan mun yi wannan darasin za mu ɗan yi guntun bayani akan wancan bidiyon da muka dura na ƙarshe da ina neman alfarma ai hankuri a kalli wannan darasin har a iso ga wancan bayani to za mu fara darasin mu na yau darasin mu na yau yana magana tui tui Ci a yaushe tana nuni kamar kana magana da wani. Ci a buku de travail en ce moment. Tu a beaucoup. E a eu dukan sunan ana daukan su zaman o ne kagan sunan dukan su za a dauke su zaman o wato kamar idan a karatun faransai mun san wannan shine o amma da an zo wajen rubutu e a i o ne kuma ko da ga babu a wannan tattare da su idan ka gan su waɗannan zaman o ne Tu as beaucoup, beaucoup de travail en ce moment. Tu as beaucoup de travail en ce moment. Tu as beaucoup, beaucoup de travaille en ce moment. Tu as beaucoup, beaucoup de travail en ce moments. Kana da aiki de kana da aiki da yawa ne a wannan lokaci nan mun rubuta shi kaman kana tambaya ne amma kuma za ka iya ka sa shi ko ba tambaya ba idan kana magana da mutum kana ce mai ai a wancan lokacin kai kana da aiki da yawa mai yiwuwa abu kaza ɗin ba zai yi gare ka ba shine tu as beaucoup de travail en ce moment tu as kana da beaucoup wato dewa in ka ga buku abu ne dewa da yawa kenan buku da yawa travail aiki an se moment a wannan lokaci muman shine lokaci kamar mu ce lokacin damuna kana da aiki sosai ana yin noma a wajajen ku sannan za ka yi amfani da lokaci ka ce zuwa anjima sha biyu ko kuma ka ce zuwa karfe ɗaya a wannan lokacin kana da aiki sosai muman shine kamar lokacin abun da kuke magana kai ɗin moment lokacin abun ti a buku ti a ti a buku de travail en ce moment kana da aiki da yawa a wannan lokaci Tia buku da travail en ce moment kana da aiki da yawa a wannan lokaci Yan uwa kamar yadda muka yi alƙawari mun ce za mu yi bayani a tsakiyar bidiyon nan ko kuma a ƙarshen sa akwai kuskuren da muka yi a cikin wancan bidiyon da muka ɗora na wancan darasin da ya wuce to duk abinda kana koyarwa al'umma ko da kai malami ne duk girman iliminka idan ka sa kuskure a ciki ya kamata ka fito ka nuna wa al'umma cewa ga inda na yi kuskure kaza saboda ilimi ba a san ƙarshensa ba kuma duk ɗan adam ajizi ne duk adam yana ɗan adam yana da mantuwa yan uwa kamar yadda muka yi alkawari muka ce za mu yi bayani a ƙarshen bidiyon nan ko kuma mu ce a ƙarshen darasin nan saboda akwai darasin da muka ɗora to wannan darasin da muka ɗora na wancan wanda ya wuce darasin akwai inda muka yi bayani akan bayro wato alƙalami abun rubutu kuma inda muka rubuta ɗin ba mu rubuta daidai ba kuma ka san abu ne wanda kana koyarwa al'umma ya kamata idan ka yi ba daidai ba ka fito ka nuna wa al'umma cewa ka yi ba daidai ba saboda ilimi ba a san ƙarshen sa ba kada ka zo ka nuna ma mutum abu a haka kuma alhalin ba haka yake ba sannan roƙona na biyu ina roƙon alfarma da ku yafe mana wannan kuskuren da muka yi na wannan rubutun shine kamar haka big b UC a wancan darasin wajen C wannan mun rubuta J ne mun rubuta J a nan alhalin C ne ga duk wanda ya kwafa ya yi ƙoƙari ya sa C a wajen ka yi kansilin ka kashe wanda ka rubuta da big ɗin C Karubuta avec C. Je demande vos nous excusions à cette erreur. Le cours qu'on a fait ça, c'est qu'il est déjà passé. On a écrit le nom de BIC avec alphabet G ici. Et normalement, c'est avec C. Celui qui voulait de copier ça, il faut mettre, il faut mettre le C ici. Bic, bic. Il faut mettre le C ici. Et encore, je demande vos excuses, excusez-nous, mes camarades et mes parents. de fatanza et mana akan kuskuren da muka yi a ciki wannan tashar mu mai albarka wato makaranta tv youtube channel fatan alkhairi sai wani darasi in uwa au